wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 24 ga watan al-muharram hijira ta 442 wadda ta yi daidai da ranar 13 ga watan tara shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 120 a cikin karatunmu da muke a cikin aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah za mu tashi babi na takwas a cikin littafi na goma wato shine kitabul azan kuma hadisi na ɗari shida da goma sha hudu za mu tashi babu du'a'i inda nida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء عند النداء نعم امام البخاري يتي باب النداء باب الدعاء عند النداء باب ين الدعاء يا ين كيران صلاه يا ين كيران ا wannan haka yayi itlaqi a bai kayyade shi ba da lokacin yin addu'ar kamar yadda ya kayyade kamar yadda bincike zai nuna bigiran yin addu'ar to kaga sai ya itlaki saboda hadisi haka yazo ya yace inda nida haka yazo a haka a dunkule ba a faɗi wajen yin kiran sallar ba to dan haka sai Imam al-Bukhari ta'adduban ladabi tare da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗe shi a haka a inda yake kuma ya rage ga kai ɗalibin ilimi bayan ka yi tabarruki da wannan lafazi da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai kai sai kai kokarin binciken me fassararsa yaushe ne ake wannan addu'a a lokacin kiran sallar a tsaki a tsakankanin kiran sallar ne ko kuwa a ƙarshen kiran sallar ne to bayani zai zo kan cewa ma'anar inda din ma'ana inda wato tamamin ne da yayin cika kiran sallah yayin da aka gama kiran sallah na'am na'am ali ibn ayyash الشامي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة إيه نعم شعيب بن أبي حمزة ده محمد بن المنكدر المدني ده جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جاء من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي wanda ya faɗi yayin da yake sauraron kiran sallah Ya Allah ya ubangijin wannan kira cikakke da wannan sallah wadda ake dawwamar da ita ko kuma wadda ake tsayar da ita ka ba ma muhammad alwasila wato ita ce daraja wadda take ba ta cancanta ga wani daga cikin bayi sai mutum ɗaya ba ta cancanta ga wani daga cikin bayi sai mutum ɗaya kuma ya yi ita ce wasila ɗin na'am walfabila da ƙari da ƙari wato akan wannan darajar ta wasila ɗin shine martaba wadda take mai ƙari a kan dukkan wata martaba da halittu suke samunta. ka tayar da shi a makami wato matsayi wanda yake wannan matsayin a matsayi ne da ko wani irin wani irin matsayi shine tankir din hmm. ai makaman ayya makam hmm. wato wani irin matsayi ne ko wannan mahmuda wanda ake yabansa da shi da dukkan harshe dukkan halitta za su yabe shi da wannan matsayin hmm. to ka tayar da shi a wannan matsayin allazi wa'attahu shine wanda ka alkawarta masa shi yasa sai an kaddara huwa anan huwa allazi wa'adahu saboda allazi wa'adahu ma'rifa ne ba zai zaman to sifa ga kira ba maqaman mahmuda allazi shi ko allazi yana daga cikin ma'arif ba zai sifanta kira ba shi yasa sai a kaddara jumla ya zaman to badal ai huwa allazi wa'adahu shine wanda kai masa ka alkawarta masa ya alkawarta masa a cikin suratu al-isra asa rabbuka an yaba asaka saka makaman mahmuda a kan yi salatar yi duluki shamsu ila ga safin laili wa ƙoran alfajir inda ƙoran alfajir ka na mashuda wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka asa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda tafin ga wanda yake nuna kan cewa asa a wajen Allah littafi tabbas ce ka ganin ai Allah cewa ana ƙauna ubangijin ka zai tayar da kai amma abinda Allah ya fade shi a matsayin kauna abu ne wanda yake tabbas saboda haka wannan Allah ya tayar da shi to shi masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu roƙa masa domin abu ne wanda yake ya riga ya tabbata amma mai muna yi ne domin mu mm, domin mu samu lada to wannan shine jawabin man kala shine jawabin man kala wanda duk ya faɗa wannan shine jawabu shar to wanda ya haka hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na zai tabbata a gare shi ranar alkiyama ai zai cancanta ya samu wato cetona a ranar alkiyama wannan hadisin haka yana daga cikin afradul bukhari muslim bai fitar da shi ba muslim sai ya takaita da hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda shi ya yi bayanin a wannan hadisin shi ma kuma hadisin jabir din kuma wannan shi ya yi bayanin abinda ya zo a dunkule a hadisin abdullahi bin amr bin al-as hadisai haka suke sai ka hada su sai su fassara juna hadisin abdullahi bin amri bin al-as shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin sahih muslim idan sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku yi salati a gare ni fa inna man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara domin da ya mun salati salati daya Allah zai masa salati goma thumma sallu Allah wasila sannan ku roƙa mun wasila fa innaha darajatun fil janna la la tanbaghi illa li min ibadillah daraja ce a cikin aljanna bata ce bata cancantar wani da bata cancanta sai ga bawa ɗaya daga cikin bayan Allah man sa alaliyar wasila wanda duk ya roƙa min wasila halal lahu shafa'a hmm. to ceto zai cancanta gare shi kaga nan ya ce summa ko hmm. ku faɗi irin abin da yake faɗa hmm. summa sallu alayya sannan ku yi min salati sun masalullah haliyar wasila to kaga wannan ya bayyana lokacin da ake yin addu'ar ko bai bayyana ba ya bayyana saboda haka da aka ce da yace ce inda nida da buhari yace addu'a inda nida lokacin kiran sallah yana nufin inda tamamin nida yayin aka gama kiran sallah kuma bayan ma an gama kiran sallah sai bayan an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin abdullahi bin amr bin al-as to amma shi kuma hadisin abdullahi eh, ibn amr ibn amr ibn al-as a cikin muslim bai bayyana ya ake roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ba sai wannan hadisin na jabir shine ya bayyana yadda ake roƙa masa wasilar shine da wannan addu'ar Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ad-da'wa tamma abinda ake nufi da ad-da'wa tamma wato kira wanda yake yafi komai cika cikakkiyan kira wanda bashi da naqasu bashi da tawaya shine kiran da ake yi da ake cewa hayya ala sala hayya ala sala ku zo ya zuwa ga sallah ku zo ya zuwa ga rabo to wannan domin a mayyaze shi daga kira irin na jahiliya domin kira irin na jahiliya in ma ai kira ai gayya a zo domin a yaƙi a kece reni ƙabila ta ce ya labani fulan a kirawo su ya wane ya wane ake kirawo su ko kuma domin kukan domin na'ayu domin sanar da mutuwa wannan kukan kera da ake yi hmm? to wannan duk kira ne wanda yake akwai na kasu domin duk wanda ya wanda ya da'awa daga da'awar jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad khala ribqatal ribqatal islam min unuqihi ya cire wato igiyar musulunci daga wuyansa in ya je yana yin wato ta'assubanci ga kabila ko ga ƙasa ko ga wani abu ba addini ba ya ce akan haka zai yaƙi akan haka zai soyayya akan haka zai gaba to wannan da'awar kaga da'awa ce ta wayayya ne ta waya tun daga shi za ta sa mutum ya rabu da da'irar wato ayyuka na addinin musulunci haka zalika idan kuma da'awa ce daga cikin da'awar jahiliya akwai kira zuwa ga wannan kukan mutuwa din wane ya mutu wane ya mutu wannan kuma yana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min amril jahili arba'un fi ummati min amril jahiliya abu hudu a cikin al'umma ta yana da cikin al'amarin jahiliya ya faɗi daga ciki anniha anniyaha ala almayyit wannan kukan da ake yi da kururuwa da ake yi ana kiran mamaci ana cewa yawa ne ya gatan marayu ya ai ta kiran ta wannan sunan to duk wannan da'awa ce wadda take kishiyar addu'a tamma to shi yasa sai aka yabi kiran sallah da addu'a tamma kira wanda yake cikakke ya cika ta fuskar cewar babu wani abu a cikin sa in ba lada ba ya cika kuma ta fuskar cewa abin da yake kira ya zuwa gare shi shine ainihin gaskiya domin shine ainihin alfala akwai ba abin da ya fi sallah wanda mutum zai samu munajati ya zuwa ga Allah saboda haka kiran da za a ce ka zo ya zuwa gare shi kira ne cikakke Eh, to kun ga wani ya daga cikin hikimar a addinin Allah yadda za ga duk abin da aka sifanta ba irin kamar mawaka ba ne wanda yanke in za su yabo ga abu su faɗa abin da yake ba gaskiya ba eh, shi duk abin da yake za a faɗe shi a cikin addini mm, na sifa to za ka same ta gaskiya ce mm, ba wai za a faɗa mai don a faranta ma wani ko don a yi kwaskwarima ko a ɓoye wani abu a'a shine ainihin gaskiya saboda aka kira ya zuwa ga kiran sallah shine ainihin cikakken kira wasu salatil qa'ima as-salatil qa'ima sallah wadda take alqa'ima min wanda yake shine tsayuwa wato wadda ake tsaye da ita ana nufin wannan sallar ko kuma as-salatil qa'ima sallah wadda take dawwamamma dan ba za yanke ba mm, mm, ana gamawa wata wata za ta zo ana gamawa wata za ta zo in kun tafi wani jil din in su za su gaba da haka za su gaba da wannan ibada ka duba ha gani duk tsawon shekarun nan haka ake tsayar da kiran sallah in dai musulunci na nan a waje haka za a tsayar da shi to shi yasa to a cikin wannan akwai yin kirari ga Allah jalla wa ala wanda yake yana daga cikin wato yana daga cikin yana daga cikin ladabi na addu'a ka yi sana'u ala Allah yabo ga Allah sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a to kaga bayan yaban da ke ga Allah a cikin kiran sallah da aka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah duk wannan yabo ne ga Allah to kuma sai ga yabo da ke cikin wannan addu'ar aka sifanta aka sifanta Allah ubangijin wannan kira wanda yake cikakke shi kansa ma wato yanzu zaka hada wanda ake kira da irin waɗannan kalmomi na ambaton Allah da kirarin ban girma a gare shi da yin yekuwa yaɗa tauhidinsa mm, a cikin a kunnuwan dukkan mai za ka haɗa shi da ƙararrawa ko za ka haɗa shi da ƙaho da ake hurawa wanda ba shi da wata ma'ana wannan shine irin hikimar kyan da ke cikin addinin da yake nuna kan cewa addinin mu addini ne wanda yake mai hikima hmm. duk abin da aka sanya shi za a ga bigiransa mai cikakkiyar ma'ana ce ya dace da shi hmm. ah, to sannan bayan wannan sai kuma aka ce ati muhammadan ka ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba za ka ce ati sayyidana muhammadan ba hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna halar ra'asi wal ayn amma lafazin da ya koya haka za a tsaya kada ka ce za ka don annabi sallallahu alaihi wasallam in ya koya lafazi in ka canza inda yake sai ya gyara maka mm-hmm. kamar yadda ya zo a hadisin albara mm-hmm. amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai yace wa bi rasulika alladhi arsalta sai yace la wa bi nabiyyika alladhi arsalta mm-hmm. mm. ai ya san akwai rasul amma yace nabi to saboda haka wannan ya nuna kan cewa su lafuzza da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam muta'abbadun bi tila'a wato bi zikriha mm-hmm. ana bautar da mu da ambatan su a haka to mm-hmm. da kada kai musu gyara kada kai musu kwaskwarima sai idan riwaya ta tabbata da su idan riwaya ta tabbata da su to babu laifi sai mutum ya fada mm, amma wannan babu inda riwaya ta zo da lafazin a siyada cewa ati sayyidana kuma cewa ka ce ati muhammadan babu a nuna rashin girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan makamin makamin ubudiyya ne gare shi sallallahu alaihi wasallam ana ce ma Allah yayi masa to haka kuma tunda ma dai shi ya koya mana a haka ba za a ce mutum bai yi ladabi ba hmm, ba za a ce mutum bai yi ladabi ba waɗansu suna saboda mai risala a cikin risala wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya ya kawo shi da lafazin siyada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim haka yake a cikin asalin nushar ko ba haka yake ba shine ya kara to wannan ba za a bi ba za a bi malami akan abin da yake ya saba riwaya ba tunda riwayoyin hadisai malaman hadisi suka tashi su suka ruwaito lafazin sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka ruwaito babu siyada din nan saboda haka yin koyi da shi a haka din shine da shi to kamar haka ne ma ana kada ka ce ati sayyidana muhammadan sai dai kai ka ce ati muhammadan alwasila to kamar yadda muka ambata ita alwasila ta ga bayanin ta yazo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As inda yace fa innaha darajatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah kamar inda yazo a cikin sahih Muslim ah, amma asalin ma'anarta shine ah, wato ma yutaqarrabu bihi ila al-kabir abinda ake neman kusanta ya zuwa ga babba da shi ita ce ake ce ma wasila to saboda haka anan ma'anarta shine wato <clears throat> a wato matsayi da zai kusantar da shi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga Allah kuma ma'ana ta biyu shine almanzilatul aliyya daraja wadda take madaukaki mafi daukaka daraja madaukakiya shine wanda fassarar ta yazo fasarar ta da yazo a hadisin Abdullah ibn ibn Amr fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah daraja ce a cikin aljanna ba ta dacewa sai ga bawa ɗaya daga cikin bayan Allah mm. ah, to ita kuma alfadila kamar yadda muka ambata al-maqam mahmud an fassara shi da cewa shine maqamin ash-shafa'a shafa'atul kubra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yayi mabayi ceto kan Allah madaukakin sarki yayi hisabi tsakanin bayi wanda bayan Allah za su kewaya wajen fitattun annabawa fara tun daga annabi adam zuwa ga annabi nuhu zuwa ga annabi ibrahim zuwa ga annabi musa zuwa ga annabi isa har da ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai ce ana laha ana laha to ya ce fadhalikal maqamul mahmud alladhi alladhi a ah, utitu shine maqamul mahmud wanda aka bani kuma inda ya zo a hadisin na jan a lafazin hadisin anas ne ko na abu sa'id eh, da wajen fassarar wannan a shafa'atul kubra to shine ma'anar al makamul mahmud ma'anarsa shine matsayi wanda yake dukkan halitta za su yabe shi dukkan halitta za su yabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato hikimar Allah da Allah madaukakin sarki ya zaben masa wannan suna Muhammad shayabo wanda ake yawaita yabo gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda zai tike a ranar alkiyama da cewa hakika shi mahmud ne muhammad ne don kowa zai yabe shi to shine a allazi wa'attahu wanda ka alƙawarta masa shine sa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to <clears throat> wannan ma'anar ceton da zai tabbata a gare shi a an san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi Allah ya bashi addu'a wadda ya gaggauta roƙon Allah da ita da addu'a mustajaba kowa ya gaggauta tasa addu'ar ya ce shi tasa addu'ar ya ɓoye ta ta zamanto ceto ga wato a a ceto ce ga al'ummarsa sahiya na'ilatun li ahlil kaba'ir min ummati za ta samu ga ma'abuta aikata manya-manyan zunubai na al'ummata Wadda mutane wanda suka yi sabo Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya cece su da kada azabtar da su a wuta ko kuma kada su dawwama a cikin wuta a inda suna da koda kwayar zarra ne ta imani to wannan ɗaya daga ciki ce to watakila abin da za a ce to shi ne to wanda kuma shi ba ahlul kaba'ir ba'ir ba sai zama to ba zai kuma yayi wannan addu'a to ba zai samu ceton ba a ce to ai ceton annabi sallallahu alaihi wasallam iri iri ne hmm. akwai daga cikin cetonsa wanda zai yi ceto mutum ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba hmm. Hmm. amin a ce kawai mutum ya shiga ya wuce kawai wato kaga an je an yi layi a banki ana so a shiga ka zo kana cikin layi kawai sai ga an zo an ce malam zo zo ka shige <laughs> ya za ka ji <laughs> to balantana a ce shiga aljanna ce eh, shiga aljanna ce to wannan shine ita ce ceton eh, ko kuma ka shiga din ka shiga din fa kana cikin aljanna amma ba za ka wadata daga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maka ceto a ce ga darajar ka a ɗaukaka ka da kai mas ne sai a kai ka zama bujuwa <laughs> ka zama mai hannu da shuni a cikin aljanna <laughs> eh, to saboda haka kowa yana bukatuwa ga wannan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam kowane dan al'umma su komai matsayinka sallallahu alaihi wasallam to saboda haka yin wannan addu'ar ya nuna muhimmancinta dai daga cikin abin da wannan hadisin ya nuna mana shine a cewa lokacin kiran sallah lokacin karban addu'a ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wannan lokaci da a masa wannan addu'a a roka masa kuma wannan a ya nuna bai nuna mana bai nuna kan cewa akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bukata daga al'ummarsa ba mm. Mm. tunda Allah ya ce a Allah madaukakin sarki ya ce kullu asalukum alaihi min ajr mm. wa ma ana minal mutakallifi bana roƙon bai neman wani lada daga wajen ku sai dai wannan domin amfanin mu ce tunda haga ce ai halat lahu shafa'a kuma hatta wanda din a muke cewa Allah ya yi din mun ce wa wa'adahu wanda ka alƙawarta masa shi ku alƙawarin Allah inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba zai saba alƙawarin sa ba saboda haka ko mun roƙa masa ko ba mu roƙa masa ba fa hiya na'ila zai sami ta to amma wannan kofar alheri ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude mana mu yan al'ummar sa da za mu rinka samun wannan matsayi to kuma shi yasa ake so idan ka yi kai ma ka ɗan rakaba da taka buƙatar eh, saboda wannan lokaci din ka yi kuma ka samu a shafa'a ta annabta ka samu abin da zai baka shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to ai sai ka sai ka dan shigar da taka kaiwa Idan dai wannan lokaci kamar da aka rawaito Abdullahi ibn Umar yana yi yana roƙon Allah ibn Rajab a cikin sharhin sa ya kawo abin da aka rawaito daga abdullahi ibn umar mawqufan ya kasance yana cewa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati al-mustajabati al ya ya Allah ubangijin wannan kira abin amsawa kuma wanda ake yin istijaba domin sa ake amsa addu'a domin sa da'awatil haqq kira na gaskiya wa kalimati taqwa kuma kalmar tsoron Allah fa tawaffani alaiha ka kashe ni akanta wa ahyi ni alaiha ka rayar da ni a kanta waje min salihi ahliha amalan yawmal qiyama ka sanya ni daga cikin salihan ma'abutanta rana alkiyama cikin ayyuka ranar alkiyama dar ne ce as-sahih mawquf haka yake mawqufan daga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab wannan akwai wata riwaya da na ban kiyaye ta ba yanzu ban samu na duba ta ba amma ta dade tana cikin a sani na na jin ko a cikin amalul yawmi wal laila ne na ibnu sunni cewa abdullahi ibn umar ya kasance bayan ya roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasila yana roƙon Allah al'afiya fi dini wa duniya wal akhirah na roƙon Allah wato aminci daga bala'i a addini da duniya da lahira saboda haka bigire ne dai na yin addu'a a cikin wannan hadisi akwai a kan yin addu'a a lokutan sallah domin hali ne da ake kaunar samun ijaba kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin kiran sallah da ikama a addu'a ba a rantinta to kaga wannan addu'ar da zaka yi ku tashi ga lokacin ko tsakanin kiran tun da bayan an gama kiran sallah ne zaka yi na'am kuma wannan hadisin kamar yadda muka ambata ya nuna yadda ladabin addu'a yake ka fara kaddamar da yabo ga Allah sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah addu'a akwai abin akwai wanda akwai ƙari da ya zo a kan abinda muka abinda suka zo a cin na hadisai hadisin sa'ad ibn abi waqqas a cikin sahih muslim mun karanta shi a cikin sahih muslim cewa idan a mai kiran sallah ya gama kiran sallah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji mai kiran sallah ya gama kiran sallah ya ce a la ilaha illallah sai ce sai ya kasance yana cewa wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul abduhu wa rasulu sannan ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula to kaga wannan ƙari ne saboda haka kaga duk sai mutum ya hada idan aka gama kiran sallah ana yana cewa la ilaha illa sai ka ce wa ana ashhadu allah ai sai ka ce la ilaha illallah ka ka faɗa abin ka kamar yadda yake hadisin Abu Sa'id da hadisin Abdullahi bin Amr ibn Al-As ka ce la ilaha illa to sannan kuma ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiyya wabi muhammadin rasula shi ba a yi da salati ba shi ma wannan laka tsaya inda lafazi ya zo a cikin sahih muslim haka yake ko da yake lokacin da muka karanta mun ga lafazin guda biyu ko ɗaya ya zo bis sala ɗaya ya zo babu sala na so ka yi da salatin ahsan inda riwaya ta zo ne eh, barin karasa barista to idan mutum ya yi razitu billahi rabban din to sai kuma ya salatin ga annan sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiya to sannan sai ya yi a hadisin jabir allahumma rabba hadhihi da'wati tamma amma qari da yazo innaka la tukliful mi'ad to Sheikh Al-Albani ya rauna shi shi dai Sheikh bin Baz ya ce hasan ne babu laifin mutum zai iya faɗa wasu sahi cewa da'if ne bai inganta ba wa darajatul rafi'a bai inganta ba Mm. wadda rajatin rafi'a bai inganta ba ya kansa wannan na'am ati muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda ya zo dai da lafazin wa ba'athu al maqam al mahmud bit ta'rif kamar yadda yazo a cikin sunanin nasa'i da ibnu kuzaima da mustakhraj na isma'ili kamar yadda ibnu hajar ya faɗa amma a riwayar bukhari <coughs> riwayar bukhari shine bit tankir na kira haka kuma take ma a cikin abu dawud da tirmidhi nan barista shi mai kira sallah zai yi ai saboda ai hadisin na abdullahi bin amr ya faɗi lokacin hina din ya fassara hina din abin da yasa ne ta wannan maganar kenan wajen da yace indal addu'a indal adhan inda dan nuna mana kan cewa a dunkule ne shine ma'anar hina din to shine hadisin Abdullahi bin Amr bin al-Az ya fassara hina din cewa ma'anar hina in ya gama to kaga in ya gama shi ma zai zai yi ko ba zai ba eh zai yi amma shi ma haka zai yi din yayi bayan ya ce bayan yayi ya ce wa ana sha ya had aiki da hadisin Sa'ad wa ana wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ya raditu billahi rabban din sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'ar wasila wai su yi a bayyane a asali addu'ar asalin addu'ar sirran ake yi addu'a tsakanin mutum da Allah ne amma kuma je kuma yana yayata addu'ar da yayi yana faɗa ma duniya gaba baki ɗaya kamar inda yake kiran sallah wannan sai ta zamanto bid'a ai haka ne suke yi eh to wannan watakila lasfika ce lasfika ce take sawa eh to wannan abin nan al'asul wajen addu'a ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya kira ubangijin kuna masu kankantar da kai kuma a boye da murya a boye khufiya shine da murya a boye wannan idan an ci ashadu anna muhammadin rasulullah ne sai su tofa sai su shafa wai wanda ya haka ba zai ciwon ido ba wannan duk yana daga cikin abubuwa da ba su da asali a cikin addini sai su yawanci za su ce maka mujarrabi ne mujarrabi an gwada an gani eh, to amma dai in wannan ibada ita asalin ibada mutum zai tsaya da abin da ya zo a cikin nasi kaga yin wannan a koyaushe aka yi ta zama to ibada kana tawassuli da wannan ibadar kan Allah madaukakin sarki ya baka maganin ciwon ido ba babinsa babin rukiya ba bane ba babinsa ba babin rukiya ba ne an mayar da shi babin addu'a hmm, to kuma irin wani yana bukatar madogara madogara daga suna annab sallallahu alaihi wasallam hmm. ni ban taba gani ba ma a rubuce ah, ban san ko ibn Alhaji ya ambace shi ba a cikin madkhal zan ni da abin nan na san dai abin da suke faɗa kenan cewa wai maganin ciwon ido ne ko ba ko shi in ka zo shaɗu annan in ka zo a ah, in aka in mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shine za ka yi haka na'am babu listihami fil adhan babin yin ƙuri'a a cikin yin kiran sallah wato ai ƙuri'a yayin kiran sallah wane ne zai saboda falalarsa hatta kai wato ana munafasa ana za a yi a gasa wajen waye zai kiran sallah to idan irin wannan ya faru a ya halatta a yi ƙuri'a don a tabbatar da wanda yake shi ne zai kiran sallan ko bai halatta ba shi ne na'am ana ambatawa wa yuzkaru kaga wannan ta'alif ne sai ya kawo shi amma da sigatul tamrid hmm. ana ambatawa duk da yake abu ne sai ya kawo shi da sigatul tamrid din saboda hadisin akwai inqita'i a cikin sa Abdullahi ibn shuburma ma shine ya ruwaito shi kuma bai hadu da Sa'ad ibn Abi Waqqas ba shi yasa sai kawo shi da sigatu tamrid saboda akwai illa a cikin isnadi ana ambatawa anna aqwaman cewa waɗansu mutane ikhtalafu fil azan sun yi sabani a cikin waye zai kiran sallah fa aqra'a bainahum sa'ad sai sa'ad ya ƙuri'a tsakaninsu sa'ad anan shine ibn abi waqqas az-zuhri ɗaya daga cikin al-ashar na biljanna wannan lokacin qadisiyya ne yakin qadisiyya da aka yi yakin da aka ci da musulmi suka yi galaba kan daular farisa mm, suka cinye ta da yaki aka a daular ta rushe to an yi wannan yakin ne a qadisiyya a cikin iraq waje da ake ce masa an ce masa qadisiyya saboda Ah, an nasabta shi zuwa ga wani mutum da ake ce masa qadis da ya sauka a wajen a shekara, a khilafar sayyidina umar shekara ta goma sha biyar bayan hijira to lokacin da aka yi a yakin qadisiyya din an kashe wannan mai kiran sallah na rundunar ya yi shahada to da da aka zo kiran sallah da aka zo za a yi da yake a farkon lokacin walaha ne aka yi yakin so da aka lokacin sallah azhar ya zo aka zo za a yi zo za a yi sallah sai aka yi ta gasa waye zai kiran sallah tunda ladin yayi shahada to sai sa'ad ibn abi waqqas shine komanda shine komanda shine ya bude qadisiyya a ah, shi yasa ma Umar radiyallahu anhu ya sanya shi shine gwamnan sa a Iraq to sai ya yi ƙuri'a tsakanin shi ma'anar an ce ma ƙuri'a al-istiham daga sahan kibiya saboda sun kasance yadda suke yin ƙuri'ar su larabawa shine kowa sai a rubuta kan sunansa a jikin kibiya hmm? a jikin kibiya tunda kibiya duk iri ɗaya ne za ka iya gane wacce ce ba wacce ce ba sai a zaro wanda aka zaro tasa da sunan shine zai yi shi yasa ake ce masa istiham shi yasa waɗansu da suka fassara al-istiham nan da cewa harba kibiya sai a sa kowa ya harba kibiya wani da suka karanta wannan abu da suka fahimta a hadisin kenan wato ma'ana wato mutane su harba kibbau wanda kibiyarsa su tafi nisa to shine zai kiran sallah <laughs> wannan wato yana daga cikin aibin rashin jam'in turuk su hadisai in kana so ka fahimci hadisai sai ka tattara riwayoyi albabu idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu dukkan wani babi na ilimi in ba a tattaro hadisansa ba to in akwai kuskure a ciki ba zai bayyana ba sai an yi haka domin kaga riwayar muslim sai ta ce lakanat ƙura'atan da ta kasance ƙuri'a shine na'am Na'am. Malik Ibn Anas daga sumayi maula abubakar abubakar anan ba a siddiq ba ne abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi al-qurashi sai daga cikin al-fuqaha us Saba'a. to sumayyi maulan sani malamin malik na'am daga abu salih as-samman az-zayyad daga abu huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah a wata riwayar sai ya zo min alkhairi wal baraka na alheri da albarka da kuma sahun farko sannan ba su samu wani abu ba sai dai su yi wato gasa a su yi a ƙuri'a a kan wanda zai a kansa to da sun yi ƙuri'ar da sun san abin da ke cikin yin sallah a garjin rana a farkon garjin rana da sun yi gaggawa zuwa ga su sallah a wannan lokaci da sun san abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo ma waɗannan salloli walau habwan ko da da jan gindi ne mm. to a shahid anan shine juz'i na farko na lauya law an nasu ma fi nida'i was saffil awwal da mutanen suna sanin kun ga sai yazo da sigar law ya'lamu domin ya nuna akan al-istimrar cewa koyaushe wato ilimi ne wanda yake za su ta samun sa to da suna koyaushe suka samu ilimi da suna sanin abin da ke cikin wannan Allah zai bude musu su rinka ganin ilimin da ke cikin a falalar kiran sallah da safin farko to kuma a ce ba yadda za a yi a ce mai kiran sallah ya kiran sallah sai ta hanyar ƙuri'a to da ya ce a yi a yi ƙuri'a saboda ƙuri'a shine zai sa ka ce to kai fa ba za ka haƙura ba hmm? ba za ka haƙura ba yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yin ƙuri'a da matansa idan zai yi tafiya ai kowace ba wadda ba za ta so ta tafiya da shi ba ko ba haka ba kowace za ta so to ba wanda za ta ce a ni na haƙura a tafi da wance a ni na haƙura a tafi da wance. ina sai ce a sai an yi ƙuri'a don to kuma ita ƙuri'a fa'idarta shine cewar wato babu son kai a ciki kuma shine raba gardama ita ce take raba gardama kuma wani ya nuna asalin ƙuri'a ya zo a cikin addinin musulunci ana amfani da shi wajen kisma wajen rabo a cikin babul kisma a cikin littafin fikihu nan sun kawo ana amfani da shi wajen rabo ana amfani da shi wajen rabon kwana ga mata kamar a ce idan mutum idan mutum ya yi tafiya ya dawo bai tafi da matansa ba to ɗakin wa zai tafi sai aka ce ya yi ƙuri'a hmm, ɗaya daga cikin abubuwan da zai ba zai ce a'a ba lallai ne ya ayyana a kansa ba cewa wanda ya tafi ya barta to idan ya dawo wadda za ta karba wadda take a kan layi ita zai koma ɗakinta ba lallai ba ne zai iya a bal abin da ma suka yi ma nassi a kansa malaman fikiyo a cikin a cikin babul alkismatu wan nushuz shine a yi wato a yi kuri'a to duk inda ya zamanto kan cewa haƙƙi yana zamanto ya yi ya yi kafu ya yi daidai ya yi kunnan doki to ana so a warware abin nan din sai a yi ƙuri'a to na'am ta a sai dai gardama ce wani eh, ba ma gardama ce kawai abu za ba shi da wannan damar ba shi da wannan damar <laughs> ko kuma <laughs> ko kuma yadda yake idan ya ƙuri'ar zai yi coge a cikin ƙuri'ar idan ya ga kan cewar wadda da ba ta ce za ta fito ba sai ji a sake ya sake raba kamar yara masu raban in za su yi raban abinci eh, raban ayaba ko wani abu yi gina zai ga mutum ya sanya mai nasa ɗin daga daga daga baya baya sai haka wato ka ɗauki wannan <laughs> ya ce kai ne za ka ɗauka da ka za ka ɗauki abin nan sai ce a'a ba wannan ba <laughs> na to ita guda ita ce raba gardama to kuma wannan asali ne gashi annabi sallallahu alaihi ya ambata mana to sannan wannan ya nuna mana alherin da ke cikin kiran sallah to kuma amma wannan fa idan ya zama to kan cewa sun yi takafu'i Wai illa al asl shine kan cewar idan ba su daidai ba to wanda ya fi wani da sifofi kamar musamman sifofin da ake bukata a cikin kiran sallah a zaƙin murya da kuma salaha ta da sanin lokaci zaƙin murya da sanin lokaci to sai dai yanzu kaga duk babu wannan kawai kowa ta kalidi yake kalanda ake bi ai ta da amma dai zaƙin muryar akwai shi to kuma wannan ya nuna kan cewar a hatta ga shugabanni domin ɗaya daga cikin mukamai na addinin musulunci shine mukamin ladan mukamin ladan ya ɗaya daga cikin mukamai na addinin musulunci da wanda tun da kaga gashi ai wane ne ya yi musu ƙuri'ar a hadisin a asar ɗin ba sa'ad ba ba shi to sa'ad ai shine komanda shine amirul jaish hmm? shine ya komanda saboda haka shi yake da haƙƙin ayyanawar to wanda ya nuna kan cewar matsayin ladan matsayin ofis ne eh, mukami ne wanda yake shugaba shi zai naɗa shi to kuma kowa ya danganta da idan kamar masallaci ne wanda yake na sarki to sarki ne yake da haƙin ya naɗa idan kuma masallaci ne wanda yake mutum ne ya gina shi ya sanya shi wakafi to wanda ya gina shi ne yake da haƙƙin naɗa liman da haƙƙin naɗa ladan kamar yadda almawardi ya faɗa a cikin ahkamus sultaniya ne yake da haƙƙi kuma shi za a haƙƙinsa za a kaddamar ba za a kwace wannan haƙƙi a kansa ba sai idan an ga cewar zai yi wani abun da ke zai zamanto cutarwa ga addini ko abu na rashin maslaha to shi ne sai sarki ya kwace ya zamanto shi zai naɗa amma al'asul wanda ya yi magana masallaci shi ne yake da haƙƙin naɗa waye naɗa liman da haƙƙin naɗa. a al'adar sai in sun yi rigima da 'yan unguwa ya ce shi ga wanda zai sa su kuma sai su ba su yadda ba to a lokacin nan sai a mayar da a tabiyar ta zama to rigima to sai sarki sai ya warware a to kuma sannan har wayo wannan ya nuna falalar sahun farko wannan zai zo insha Allah a cikin a cikin kitabu sala'a na. abin nan wannan inda yace illa an yastahimu alaihi illa an yastahimu alayhi kaga abu guda biyu ne amma yace alayhi bai ce alayhi ma ba to yana nufin ai ala alayhi ai almazkur abinda aka ambata shi ake tawilin kamar wa man yaf'al zalika yalqa asama bayan kuma abubuwa guda uku aka faɗa aka ce wanda ya aikata wannan to waɗansu sai suka waɗansu sai suka kuskure wajen wannan suka ce lastahamu illa an yastahimu alaihi ai ala safil awwal sai suka mayar da shi sannan ba yadda za su yi sai dai idan sun yi ƙuri'a a kansa a a sahun farko sai suka ce ana ƙuri'a ne a wajen tsayuwa a sahun farko hmm, amma ba a kiran sallah ba hmm, idan ya zama tukunca mutane duk sun zo tare hmm. duk suna ƙoƙarin shiga ko mutum ɗaya ne zai shiga to sai a yi ƙuri'a na'am alaikum salam na'am wala abin da ya fi wanda ya fi zaman lafiya wanda ya fi zaman lafiya <laughs> to to da malam da mai jan baki dai duk ba sa cikin wannan wato wanda ya fi wanda ya fi kawo zaman lafiya shi mutum zai wanda ya fi kawo zaman lafiya idan kuna zaune lafiya ana yin kama kama din an yi doka bar shi a nan wajen karka ce ka je ka karanta babin ƙuri'a ka dawo ka ce za ka yi ƙuri'a sai a ce aha eh, munafiki algungumi ya je ya samo wani abu yana so ايه eh, mm. alaikum salam na'am ta mm. eh, wannan ana nufin at-tahjir din ai mun ambata cewa at wato yin sallah a farkon lokaci mm, ladan sai yana da yawa sai dai idan ya zama to a lokacin shiddatul harbi tsananin rana tsananin zafi to sai a jinkirta ta wannan jinkirtawa shi ma al'amal bis sunna ne na. na babul kalami fil adhan babul kalami fil adhan babun yin zance a cikin kiran sallah wato shi kiran sallah a yin lafazan waɗannan ana yin sa bai ɗaya ne to menene hukuncin a kana cikin kiran sallan kuma ka yi wata magana hmm? tsakankanin kiran sallah to nan imamul bukhari bai yanke da hukunci ba bai yanke da hukunci ba a bisa al'adarsa na kan cewar a hukunci wanda yake dalalarsa ba bayyananna ba ce yawanci bai cika yanke hukunci ba sai dai ya kawo abin da zaka fahimci shi ga mazhabarsa da abin da ya karkata zuwa gare shi to wannan matsala ce wadda take malamai sun yi Sabani an ruwaito halacci mutlakan daga urwa ibn zubair da afa da alhassan albasri da katada kuma shine kaulin Imam ahmad an ruwaito kuma daga annaha'i da ibn sirin da auza'i an ruwaito alkaraha suka ce makruhi ne kuma wannan shine zahirin ma gaskiya abinda maganar malik duk da yake ibn hajar yana cewa maganar malik da shafi'i shine khilaful aula khilaful aula kuwa yana bai kai karaha muni ba an ruwaito hani daga gare shi ga baki daya wato daga imamu sauri ya ce haramun ne shine mutum mai kiran sallaye magana to duk da yake gaskiya kamar yadda ya zo a cikin khalil a cikin sharhal kabir na shekh dirdir rahmatullahi alai yana nuni kan cewar idan maganar da abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake wajibi to babu laifi mutum zai yi shi uku ba haka ba to makarohi ne ya magana a cikin kiran sallah me misalin abu wanda yake wajibi kamar makaho zai fada rijiya eh eh, eh ko kaga maciji zai zo ya shiga cikin masallaci kana cikin kiran sallah hmm. to wannan duk ah, magana ce wanda take ta wajibi to <coughs> amma idan ba haka ba to makruhi ne mutum ya ce ko da kamar a ce raddin sallama ne mutum kana cikin kiran sallah to in ban da jakiliya za a ka zo ka samu mutum yana cikin kiran sallah ka ce masa assalamu alaikum <laughs> to mutum za ka iya raddi bis salam amma ba a ko kuma ka ji kana cikin kiran sallah ka ji mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah sai ka tsaya ka ce sai ka dawo ka ci gaba da kiran sallah to duk wani makruhi ne eh, amma idan ma wato alfasul ya yi tsawo har yanda yake ba za a idan fasul idan rarrabewar tsakanin maganar da ci gaba da kiran sallan ya yi tsawo to wannan ma mumno sai ya sake kiran sallan ma tun daga farko amma in dan fasul ne menene tsawon tsawon suna kaddara shi da cewa yadda mutum zai ɗauka cewa a a wannan ma ya ma bar kiran sallah kwata-kwata amma in ɗan abu ne wanda yake na 'yan sakan haka ko minti ɗaya wanda za ba in ya dawo ya ci gaba da kiran sallan za a san cewa kiran sallan yake yi to wannan a shi babu laifi na'am وتكلم سليمان بن صرد نعم وتكلم سليمان بن سرد في اذانه سليمان ابن سرد يا إما جنا أتكين كرا سلطة سليمان ابن سرد الخزاعي ابو المطرف صحابي أنه صلى الله عليه وسلم أنا مثلا قدن أمير التوابين أمير التوابين wato sarkin masu komawa ga Allah da tuba shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance ya sauka a kufa ya kasance tare da sayyidina ali radiyallahu anhu a lokacin yakin siffi kuma jarumi ne har ya kashe wani daga cikin manya-manyan kwamandojin a mutanen sha. to kuma yana daga cikin waɗanda suka rubuta wasiƙa zuwa al-hussein sayyidina al-hussein kan ya taho ya zo kufa su yi masa mubaya'a bayan a su yi masa mubaya'a bayan mutuwar muawiya eh, da aka yi ma yazid mu baya to kun san mutanen kufa sun yi ta rubuta wasiku suna ce mai hussein ya tuho to da ya tuho kuma suka kyale shi ba su je sun taimake shi ba to shi suleiman ibn surar yana daga cikin wannan to sai suka yi nadama da shi da waɗansu daga cikin waɗanda suke tare da shi to shine suka tara rundunar mayaka suka ce to ka fara su tuban su ne za su je su ɗauki fansa a kan waɗanda suka kashe sayyidina al-husayn to shine suka je suka fuskanci rundunar ubaidula ibn ziyad a har a wajen aka kashe shi hmm. kusan duk kwamandodin nasu a kashe su sai a wanda ya zamanto bayan kwamandoji hudu shi ne sai ya janye mayakan suka samu zai suka tsira da sauran mutane a amirul tawabi ne shugaban wannan rundunar ita wannan rundunar a ce mata jeshu tawabi wato rundunar masu tuba rundunar yan tuba wai masu tuba wato suna tuba ga Allah akan cewar sun tozarta wato sun tabar da sayyidina Hussein hazaluhu ne ba zo sun taimake shi ba da haka wannan ya sanya musu damuwa to shi ne suka ce ka fara ga wannan shi, ne suka ce bari su zo su yaki don su dauki fansa a kansa sabani yadda yan shi'a suke yi su kuma sai su ta dukan kansu inda kila ma'ana laha mutum ya ta yaga jikinsa da takobi wai cewar a saboda al-Hussein wato bai ya taimaki sayin dan Hussein ba lokacin da aka yi masa tuka ga wata ma'ana <laughs> ba tare Eh, to ka gani kana jin irin wannan ka san abin da bai dace da hikimar shari'a ba muna gani da muna ganin irin yadda shari'a take da hikima ko na'am wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace babu laifi yayi dariya alhali yana kiran sallah ko yana iqama <laughs> wato ba zai bata kiran wannan ba zai kiran sallan ba قال حدثنا مسدد نعم مسدد ابن مسرهد قال حدثنا حماد عن أيوب آه حماد شيني ابن زيد عن أيوب دقى أيوب ابن أبي تميمة وعبد الحميد عبد الحميد شيني عبد الحميد ابن دينار وعاصم الأحوال الأحول عاصم ابن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث البصري ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعون صغير قال خطبنا ابن عباس في يوم رزق في يوم رزق رزق آه، بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة آه، رزق والابن السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي ردغين سورة وجهان كردغ كرزغ آه وقال القرطبي إنها أشهر والصواب الفتح فإنه الاسم رزغ وبالسكون آه، آه، رزق أي ردغ كنا وبالسكون المصدر انتهى وبالفتح رواية القادسي cewa abdullahi ibn abbas ya yi mana huduba a fi yaumi razghin ko radghin radaghin razaghin na bisukuni zai a rana wadda take wato ana yayyafi arzuku alma'ul qalil ittamat shine ruwa wanda yake na yayyafi amma kuma yana cike da ya haɗu da wato jikewar ƙasa sosai hmm. na'am ne zai kama ka yayin da mai kiran sallah ya kai hayya ala sala sai ya umarce shi da ya yi kiran sallah ya ce as fil rihal yi sallah a gidaje sai mutanen suka rinka kallon junansu sai ya ce to wanda ya fi na alheri ya aikata wannan kuma haƙiƙa wannan azma wato umarni ne wanda yake ba ruksa ba wato ba ruksa ce ba umarni ne na annabu sallallahu alaihi wasallam mm. eh, ya ƙara a cikin riwayar ibn ulayya wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fi tin ni kuma ina kin na ki na fito da ku ya zama to kun zo kuna tattakawa kuna tafiya a cikin tabo Mm. jikinku yana makalewa a faɗi yana samu ku yana ɓata kayanku do mm. wannan imamul bukhari ya istinbadi daga maganar da aka yi akan cewa yin magana ce a cikin kiran sallah cewa kidan ya halatta idan akwai haja mai kiran sallar ne a yi shi ne aka ce masa ya ce ala sallu rihal ko ba shi ne ba Hmm? baya cikin lafazin kiran sallah hmm. in yace hayya ala sala sai yace ala sallu rihal sannan ya ci gaba da kiran sallah to da kaga yayi magana a cikin kiran sallah ko eh, kaga yayi magana a cikin kiran sallah to shi yasa ake cewa dama ai akwai ra'ayi biyu wajen yin kiran sallah lokacin da ake da irin wannan uzuri ra'ayin ibn abbas shine a faɗi allah sallu fi rihal a cikin kiran sallan bayan an ce hayya ala sala ra'ayin abdullahi ibn umar sai an gama kiran sallah an ce eh, an yi gama kiran sallan ga baki daya sannan a ce ala sallu fi rihal haka riwayar ibn umar ta nuna kamar yadda zo a cikin muwatta kuma za ta zo ma a cikin bukhari za mu ganta za ta zo a cikin bukhari to wannan istinbatin bukhari kenan cewa in mai kiran sallah ya yi magana a cikin kiran sallah saboda bukata babu laifi domin gashi abdullahi ibn abbas ya ce innaha azba eh, wato umarni ne wanda yake tabbatacce hmm. na'am da larabci yanzu dole sai da larabci tunda an ce magana ce ba hmm, ba zikiri ba ne ba a arama ba zikiri ba ne an ce alkalam zance saboda aka da yaranka ladan shine zai faɗa ya ce ku yi sallah a gida mm, sannan ya ce sannan ya hayya alal fala hayya alal fala Allahu akbar Allahu akbar nan idan ladan ya yi wannan saboda jahilci sai a ce sai a ce an zo da sabon abu a cikin addini eh. <laughs> dama na san za a aika hmm. hmm. na lokaci ya yi ko? subhanakallahumma bihamdik nashhadu bi la ilaha shaɗu Allah نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك tubu إليك da nawa ne aka ruwaito a aka turo wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa rayuwa albarka da nisan kwana mai albarka amin akramakallah na yi tafiya zan dawo gida sai sallah a zahar da la'asar da magariba da isha suka same ni a hanya sai ban yi su ba sai da na dawo gida to akramakallah shin kasar zan yi ko kuma zan cika sallah yaushe ya dawo e, e, e, wato ya dawo gida da daddare din kenan ko da sallar isha bai yi a zahar da la'asar ba na farko dai ka saba ma Allah wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita ba ma kawai lokacin muktar ba har ya kai ma har lokacin laruri wannan ya aikata kabira daga cikin kaba'ir wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun haka Allah ya ce uhm, saboda haka sai ka tuba ga Allah kuma ka kiyaye wannan musamman abin ya hada da sallar la'asar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya barta Allah zai ya bata ayyukansa uhm, to amma in ka tashi yadda za ka yi shine ita sallar azhar da la'asar zaka rama su kasran kasaru zaka yi musu amma magriba da isha za ka yi su cikakku don lokacin yana nan sai in baka iso gida in ka iso gida ne in sai bayan sallah asuba ka iso gida to shine da azhar da la'asar da magriba da isha din da azhar da la'asar da isha din duk kasaru zakai mm, domin sun same ka a domin sun same ka a halin tafiya tunda baka iso ba sai bayan sallah asuba amma ka kaga yayin da ya zamanto mu shi ya zo bayan sallar ya zo gida da daddare a bai yi zahar da la'asar ba to a zahar da la'asar su ne suka same shi a halin tafiya don haka zai rama su a matsayin sallar a kasar kamar yadda mai ahalari yake fada in kanar safariyatan qabaha safariya wa in kanar habariyatan qabaha habariya Allah da rinka sakewa da sallah ko yaya mutum yake Allah madaukakin sarki cewa ya fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko ko baka da alwala ko baka samu halin da zaka yi alwala baka yi sallah haka saboda falalal saboda alfarman lokaci ya fa alfarman cika sharadi sai kai sallah babu sharadi din dan ka tsare lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda shi lokaci sababi ne sababi ya fi sharaɗi ƙarfi mm. a cikin shari'a a cikin a cikin A sababu akwa sabab aqwa min ash-shart mm. sannan wannan yace dan Allah malam ne ma'anar sunayen nan surayya da ruqayya kai wannan dauka wannan surayya dai sunan tauraro ne Suran tauraruwa ne surayya mm. ita kuma ruqayya wadda aka yi mata rukiya a rukayya daga arruki ne wadda aka ɗaukaka ta mm. idan mutum ya yi alwala sai farcen hannunsa ya dan tashi sai ya cire shi to shi sai ya sake alwala ko kuma ba sai ya sake ba a ba sai ya sake ba kwanansa tana nan sai aka yi kuka irin tambayoyin da aka turo mana kenan alhamdulillah na'am wanda eh, ah, eh. tambaya ta shi zan za a sa a cikin mm amma da akwai hoton eh makruhi ne haka mm, gaskiya ma makruhi ne musamman a ah, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire labule wanda yake a jihar kibla akwai zanen tsuntsu a jiki mm. Mm, kuma yasa a yanka shi a tsaga shi a hada yadda yake ba zai zama tsuntsun ba kuma aka shimfiɗa shi a ƙasa ana tattaka shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن عين لا تدمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين